A yayin da hukumomin alhazan Najeriya suka dukuba wajen zartar da umarnin hukumomin ƙasar Saudiya na rage yawan kujerun zuwa aikin hajjin bana sai gashi cuwa-cuwa tana neman mamaye kujerun zuwa aikin hajjin daga jihar Naija da ke arewacin ƙasar. Maniyata da dama dai daga jihar ta Naija suka yi korafin cewa sai da suka bayar da cin hancin naira dubu ɗari sannan aka sayar masu da kujerar aikin hajjin. Ga dai abin inda wasu daga cikin maniyatan da suka fito daga karamar hukumar Kagara suke cewa. Sunana Muhammad Abubakar Kagara. An kawo ne an sayar ba wai cewa an bi yadda ake cewa a kira su yawan mutane in ya kare shi kenan. Saukin shi dai dubu ɗari. Ni dai wanda kudin kuɗin kujera haji da ka biya eh. da kuɗin fom na dubu uku uku da ake biya to ka biya wasu kuɗi kwarai kuwa dubu ɗari na biya bayan wani dubu ɗari na menene na fom din shi fom din ka yi ciniki ayan kana son ka samu kujera sunana habib muhammad kagara wato wasu sai sun biya kuɗi ne akwai mutum biyu da sun zo wuri na bancin waɗanda nake ji cewa sai da suka bada dubu ɗari wannan dubu ɗari da goma wannan dubu ɗari na menene wannan dubu ɗari Sato wai sai ka bayar sannan suke sa sunanka to na dai iya ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin jin daɗin alhazan jihar Niger akan wannan lamari amma abin ya ci tura. To sai dai ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar da hukumar jin daɗin alhazan ke ƙarƙashin kulawarta ta ce ta samu wannan labari kuma tuni har an sanya kwamitin binciko zargin wannan cuwa-cuwa in ji kwamishina a ma'aikatar harkokin addinan alhaji shehu haruna. To magana sai a gaskiya na samu text cewa wata government gara akwai matsala a wani sai da fom din a tare riga a kwansu ya kwamiti already a je ka gara abincin kuma wani sani kuma abinci kuma wani suka kama report zan yi briefing ci sabon abin da ya faru. shi ma dai a cikin wani jawabi da ya gabatar a wajen wani taro da aka gudanar a jiya litinin gwamnan jihar dr ma'azu babangida aliyu ga abin da yake cewa akan wannan lamari. i hear there are many local government having a lot of problems because some people have not been very transparent and i'm directing all the chairman of local government now that where you have problems, you do balloting. For hard seats, ballot all those who are newcomers, balloted, and whoever wins the ballot will be the one to go. Ya ce na samu labarin ƙananan hukumomi da dama an samu matsaloli saboda rashin adalci na wasu mutane. A saboda haka a yanzu na baiwa shugabannin ƙananan hukumomi umarnin duk inda aka samu matsala to a kaɗa ƙuri'a ga waɗanda ba su taɓa zuwa aikin hajjin ba duk wanda ya ci to shi ne zai tafi aikin hajjin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.